gane cewa maye ne ko ba maye bane ina ba da maganin masar ina ba da maganin eh, aure da wuri ina ba da maganin kuɗi ma maye ko har yansa ya kai daga nan zuwa bangon duniya idan izo guri na zan nuna masa cewa ya ci karhe ba zai kara ba ni ne maye uban mayu ni ne mayan da ya ci mutum dubu ana cin ɗari ba ɗari dubu na ci ni ne maye na farko wanda duniya take alfahari da shi ni ne mayan da na je indiya na nuna likitoci da suke a cikin tiyata maye mai ba da magunguna maye mai maganin maye maye kuma mai ɗaukar mataki kan maye <laughs> maye ne mutum na ɗaya kuma duk duniya ni ne maye wanda babu kamata ni ne maye wanda in na saki na sai in duke ruwan maliya <laughs> ni ne maye na farko kuma ni ne maye na ƙarshe kuma ni ne mayan da yake maganin mayu me magani iye eh, ki ce min maye na fi so ki ce maye <laughs> eh bara in sannan ku mata sannan ku ni ne malam da babu kamata yan mata maye a ah, ni ne mayan da babu ni na ci ni na ci mutum dubu ina gaya miki kuma ni ne wannan in na zira harshe na daga nan zuwa maliya zan zuke ruwan maliya in ne ne yanzu sai sa garin ku kamfa ku da abinci sai an shekara uku sai ka gani kawai maganin farin jini yake so wa har maganin iskanci ina da shi zan iya baki maganin da zaki iskanci hankali ki kwanci a anan farin jinin ma kawai muke so wanda idan mun je gurin saurayin mu yana ganin mu duk duniya baya ba a baki maganin farin jini zan iya baku maganin da in aka baki magani saurayi sai iya baki uwarsa wallahi zaka bani maganin ka ji abjar uba uwarsa zai dauka ya baki yawwa wallahi ni ne ma yanda babu kamata ni ne ma yanda duk duniya babu iri na kuma ni ne ma yanda duniya babu iri Malam barka dai. Barka dai. Yawwa. Eh lafiya lau. Na ji ka ce kai maye ne. Ni? Ni cikakken maye ne. Ni ne mayan da na ci mutum dubu wane ɗari. Kuma ka ce ka ci mutane. Ƙwarai kuwa. Kana shakka ne yanzu sai in tasan maka da wuta a gobe da tsakiyar kanka. A ya hakuri. To wayan tambaye ka. Eh. Mayan mata ne kai ko kuma mayan maza? Ni in ci mutum in ci duka. To ƙarya kake. ni ma ka zo ka rena hankali ka dinga zaluntar mutane da sunan maita kai sai ga ma me ka ci ma da safe eh? da safe ka sha koko da kosai eh wallahi ko suga babu kware ko wallahi ka zo ka danne hira da tuwo miyar kuka eh wallahi haka ne ko nama babu amir. kware ko wallahi haka ne ta ma fara tsamu tsami billahi allazi la ilaha illa haka ne To ka zo da ranka zaka kuma ba ranka. Ai nema neman abinci nake dan girman Allah ma yi. Ai ku kare banda kuke sai ku zo ku dauko kaya irin wannan baiwar Allah bai ba ku ita ba kawai ku dora kanku. Eh, dan ku tuci mutane ku bata ma yin suna. Eh wallahi. Maye sai an jima. Yau ka za ka koma ba ranka wallahi. Kai wai maye ne. Ka tafi ba haka ba ke cutar mayu ake masu da suke bada magani Allah ya yi su su bada magani kawai ma cuta sun shigo cikin sun bata mu'amala. Haka ma yin suke ka zo ka ringa zalunta su. ga ma in can ka tafi nasara ka je ka tada sarkin mayu na nasarawa ka koma makola akwai alhaji ali sarkin mayu wa'annan su ne mayu na gaske wanda suka san mutuncin kansu ba zalunci suke ba magani suke ba ruwa a warke ba wanda suke cutar wani mahaukacin banza mahaukacin gobe ka bada wai a ce yanzu su mata ba za su so ka ba sai kana da waya mai danne danne ko kana da waya ko kuma kana da dan abin hawa to za ka ga mata sun bani ko tabbiya fa da suka zo ko salfa ita fa yanzu ya tattale kuku goma kawai ai wani abu salfa yake ko salfa ai bawo a dauke ku to shikenan na tsane na ga ya ma ta fitina ce ake hi yasa bana da araba ta ana raban ka sa ake kwahe ma Allah kar ka sake a dinga raban ka din nan kusan wani abu ba idan kuna da kaka makaho ko tsoho makaho eh inda yana bara eh to za ka karu Allah ai ba karamin mahaukacin samun kuɗi suke a baran nan ba Allah alquran godiya Allah ce babu to ko sana'a za mu ka san me yasa eh ai wannan waya da kaga na siya ni ma ne mamaki zuwa ne kina bacci na san da na yi sadab sadab sadab na je na daga fulansa kawai kuɗi ne dindin wajen da ibu kai na sai wannan waya kai gaskiya ko in zo haka ne eh, ina ga kawai maka ma kuma mangila gilan mu sa kawai ka zama dan jagora zama wannan a ah, ku ku higan makabun ni zan yi jagora kai taban jama makalan kalan makafi wallahi dan kai kana sa wannan ta kai ta baka wuce malami kano ai ba makawo bane kai kai kai kai ya da da na zuwa na zuwa haba hajiya kuma ke tun daga can muke zan duba miki kira da kaga duk ka gaya da abin da ka gaya mata daidai ne ma aba yan mata mun zo muna miki magana ko aljanu ne suka yi kyan mu suka yi farin jinin mu ya kamata ki tsaya ki saurare mu kawai ina tafiya sai kun gano kun tsayar da ni sai in tsaya haka yake garki dan makaryaci ne kai ji wannan makaryaci barayin ne wata na kai ma ba halin ku daya ba garki yadda ranki dade duk wanda ya gamu ya san masu ɗaukaka ne mu. Kaga kai haba duk abin da ya gaya muke gaskiya ne. Ko? Ai abu ga a kwashe a zuba a cikin tire a tafi tallahi ne zance. Karki ta makaryata anya ni ma nan da na dan nan ba zuwa zan ba ƙauye in haɗa rikima. Ai ɗaya ki <laughs> wannan da kin san waye da duk abin da kai kuma menene na wani jira ma banda abin. Ai laƙa mana lamba. Ai yanzu sai a shi mana. Ke da Allah ki ansa. Ke karki yo kanki kiyo kanki asara. haka kawai kuna gani na ina tafiya can karɓa ki amma ke ji ka ku tuce ko da Allah shi a ah. jikan da Allah ya da Allah irin wannan taurin kan hikiyo kanki wallahi an shi da Allah a ah. mu masu kuɗi ne mun daina shigar wani hemun burge ah. mun daina shigar hemun burge na ruwan mai kuɗi da shiga mai kyau <laughs> ci gonar gyatimi na ɗaya ta gado in siyar nima inda latsa-latsan nan na ga abin he da haka fa. <laughs> Allah kuwa amma harkar ni ina gudun ƙaryanta. Ba na san mutum bai gardama ni inda yana so ƙarda ni. Sa mana lamba waya yarinya. za mu daɗe muna ke me yake a nan gurin kin san su ne to me kaɗa kina yi Allah wuce mu tafi da Allah wuce mu tafi kalan su zo su kwace miki waya kenan da Allah mu je da Allah mu je rabu da su mu je mu tafi kinga kinga ba mu lamba ki wayar ki <laughs> ba mu lamba mu ki rika wayar na rinɗi da Allah na rinɗi da Allah asaran naira ba zan ba dan uwarka <laughs> in je fam santa in zo wayar ai wallahi ko uban ka ne take ni wallahi talla asaran naira ba zan ba yau hikka ban waya ta kwana a hannuna kuma ba da kowa ne ba ga gaure nan ka tuka la wata ka mai mace kaga mu je inuwa wallahi ni ba na iya fito da kudi a rana mu je inuwa mu je inuwa wallahi tallahi asaran ka ba kowa ka bari kawai Allah da kaga amunguna aka haife ni ina ga maka ko a sakkwata bangaren illela ko a can ka gargara kamar zaka tafi abin nan ka tsina ni gaba ɗaya ko ina dai gaba ɗaya kamar dai wannan ɗina abin nan ne ka gani da ni yanzu kawai nazarin jaki nake yi akan ruwa in danna kaina ne ko in yi waje a wannan shekara da zuwa takara na fito kano ta me ka tuwo da takara Allah da tuwo da takara da ake ta banza ka fito takara kawai yanzu kafin ka ci ma gaban ka ya gama haɗuwa kuma hekka ci ma a ce baka ci ba Allah da la kai wala duniya. A alaikum salam. Ah. Subhanallah. Ah, gida. Barka ne. To kai ka zo kana ta babatu baka san an kore ka daga aiki ba? Ya. Malam. Ba mu magani. Inna lillahi wa inna Sunan ka ne na biyu. To Allah ba mu alheri. Kai dai malam ba abun mace mun gode ba wallahi tallahi wannan takeicin yayyawa wallahi. Wai sun kore ni kara duba da Allah. Gahi sunan kan kana kai na biyu. abu na na na rayu na na kwangala ban hakuri za kai sai ka kama wata sana'a akwai faskare akwai aikin gini akwai waye duk wallahi dab da dauka albahi dab da dauka albahi suka ce mutunci ka kwana biyu <laughs> Amma kuma salam. Wala wulakanci a kamar da hata nan malam. To lafiya. Wulakanci a kamar wallahi. Magani? Ya haɗe sharrin gwamnati. Ga sunan sanan na biyu. Ke duba mun nan magani. Malam ya suna ka ne kai din. Suna na dan guda ka suna na dan guda. A wannan to ba dan guda dan guda aka saba dan kundala aka saba. Ko wannan takardar ma da buga ta kai shekara. Ba Allah Allah ine maka albarka dan tsine da kai da kake dan tsine da. Wancan mutum Allah tsine ma albarka ɗan jajiya. Allah mutum ya jo nan bala'i ɗan jajiya. Wane ne ya kawo muku wani takarda? Tsinan ne Allah tsine ma albarka ɗan jajiya.